Lamarin ya faru ne bayan karfe hudu na la'asariyar shiya talata a daidai lokacin da ɗaruruwan ɗalibai ke ɗaukar karatu a wata makarantar firamarin unguwar Feyiba mai ɗakunan karatu kusan talatin dukansu na zana. Na tuntuɓi mataimakin sakataren ƙungiyar malaman makaranta ta Sinasef Sharif Isuhu don jin ƙarin bayani. dama aji kenan kilas wajen talatin da biyar da yake duyawancin na ne. To wannan cikin su da biyar kin su suka ci da wuta kuma an sa akwai wajen yaro 800 cikin wannan ajin 37 ya wajen yaro 800 ke da to um, abin alajabi shine bayan wutan nan ta ci an sanar da mu cewar an samu rashin rayuka wajen yaro 20 ga labarin da muke da a yanzu paske mu samu muka isa ga wurin ba tun da lokaci ya zo a lokacin da duka safar pompe suna nan suna aikin su yaro 20 kin nan cikin ɗan shekara biyar ne zuwa shekara goma suka rasa rayukansu cikin wannan al'amari. Wasu na cewa ba za a rasa malaman makaranta daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu ba a sanadin wannan gobara. To a hali yanzu an sanar da mu cewar akwai wata eh, eh, educatrice ce malamar da ke koyawa ƙaramin aji na abin nan eh, jardin to amma har yanzu mu samu tabbacin al'amarin ba muna nan ga saurare tukuna. Kawo yanzu ba ku da masaniya a game da mafarin ita wannan gobara? wallahi har yanzu dai an ce ana cikin bincike har yanzu ba abin da an ka sanar da mu wanda a sanadin wannan gobara yanzu har yanzu bincike ne ake nan ga yi muna sa ran in Allah ya rada nan da zuwa gobe watakila mun samu eh, sanadin wannan wutar da ta tashi kuma eh, mun ga wata takarda da ke nan ga yawo wadda eh, mai kula da karamin ilimi ko in ce graf na garin yamai ya sanar da cewa sauran makarantu su tsaya a gida kafin a san abin da ya sanadin wannan al'amarin kuma da yake ana cikin eh, zaman makoki kenan za a dan dakanta a gani har a san al'amari iri yadda zama. Prime Minister Uhumudu Muhammadu da ke samun danne gargadar ministan ilimi Dr. Rabiu Usman da na cikin gida Alkash Alhada da gwamnan Yamai Udu Ambuka sun ziyarci makarantar da wannan mummunan iftila'i ya afkawa jim kaɗan bayan jami'an kwana-kwana sun murkushe wannan gobara. toutes les condoléances euh, aux familles. Firaministan ya ce mun zo ne don mu jajanta wa jama'a faruwar wannan abin bakin ciki domin yaran da abin ya rutsa da su 'ya'yanmu ne mu duka kuma za mu gudanar da bincike domin gano tushen wannan gobara karantar da yara a ɗakunan karatun da aka yi da darni ko zane ku wata daɗaɗɗiyar matsala ce da ɗalibai da malaman makaranta suka sha ƙorafi a kanta saboda la'akari da haɗarin da take tattare da shi sabon shugaban ƙasar Nijar muhammad bazum a jawabinsa na shan rantsuwar kama aiki ya sha alwashin dakatar da tsarin karantarwa a irin waɗannan ɗakuna da ake kira class payot a faransance waɗanda shekaru aru-aru zamani ya wuce da su sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar.